sai a gani a a بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبار تفسير القرآن من جرمه daga wannan babban masallacin juma'a da ke wannan anguwa ta tudun wada a wannan birni na kaduna kaduna makarantar shek abubakar ba mutu a wannan rana ta uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1439 lissafin nasara yau muna takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha takwas tallafin marayu rabi'atu muhammad ta ba da atamfa guda daya wata baiwar allah ta ba da abin nan guda biyu kuma ta ce a sa iyayenta addu'a to ina ji ita ma atamfan ne ta bayar guda biyu da yaranta wata baiwar Allah ta ba da huluna guda uku a tamfa guda ɗaya da naira dubu ɗaya wata baiwar Allah ta ba da alƙur'ani wani bawan Allah ya ba da yadi biyar wata baiwar Allah ta ba da jaka hudu sannan hanne ta ba da kayan mata sai uku muhammad ya ba da kayan maza sai uku wani bawan allah ya ba da atamfa turmi uku wani bawan allah ya ba da kayan maza ah, set hudu sannan rukayya abubakar ta bada atamfa guda daya tana bukata a sata addu'a wata baiwar Allah ta bada kaya kuma ta bukaci ayiwa yarinyar ta addu'a sannan wata baiwar Allah ta bada atamfa biyu da riga ta ce ayi mata addu'a wata baiwar Allah kuma har yanzu ita ma ta kawo atamfa guda daya wata baiwar Allah ta bada hijabin yara guda goma sha biyu manya guda hudu shida kenan wata baiwar Allah daga kawo ta abin nan kawo wato kaya da jaka ta ce a ba marayu ƙungiyar 'yan provision na wajen kasuwar kaduna sun ba da buhun shinkafa guda biyu duwai nan bayan allah muna addu'a allah ya saka musu da alkhairi sai kudin da aka samu akwai maman suleiman na madiculus ta ba da naira dubu ɗaya wata baiwar allah naira ɗari biyar usman suleiman naira ɗari biyar alhaji eh, abdulmumin ɗan fulani naira ɗari biyar muhammad sani naira ɗari biyu wata baiwar allah naira dubu ɗaya nura ɗan agaji na yan lilo ya ba da naira ɗari biyar duka waɗannan muna addu'a allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi wata baiwar Allah naira dubu daya wata baiwar Allah naira dubu hudu laraba ita kuma malama laraba ta bada naira dubu ishirin wata baiwar Allah naira ɗari biyu wani bawan Allah ya fi da zaka ya ba kwamitin marayu naira dubu goma a ciki wata baiwar Allah naira dubu daya wata baiwar Allah naira dubu daya fashion design and clothing tech muslim umma kadi foli kad foli ya ba da gudunmuwar naira dubu goma sha biyu zulfawo ta ba da gudunmuwa ba a rubuta ba wata na zulfawa ta ba da gudunmuwar naira dubu daya wata baiwar allah ta ba da gudunmuwar naira dubu daya da dari biyar wata baiwar allah ta ba da gudunmuwar naira dari biyar ta ce a sa iyayenta addu'a wata baiwar allah naira dari wata baiwar allah naira dari biyu wata baiwar allah naira dubu biyu safiya hama naira dubu daya hajiya ah, mariya yahaya ayi ta ba da marayu naira dubu biyu ta ce a sa ta addu'a halima ya haya aye ita kuma ta bada dubu daya sadiya ya haya aye ta bada naira dubu daya dukkan suna bukatan a sanya cikin addu'a Allah ya musu bukatu suna alkhairi jumlar kudi naira dubu hamsin da tara da dari bakwai sai waɗanda suka tura ta ban akawun akwai hayatu ya aika da naira dubu hamsin a akawun ɗin marayu akwai hajar ibrahim musa naira dubu biyu akwai muhammad hamza naira dubu daya akwai abubakar sha'ibu naira dari biyar akwai awal ibrahim suleiman naira dubu daya akwai maimuna salis naira dubu daya maryam ibrahim naira dubu daya fatima abba naira dari biyar yusuf sufiya naira dubu biyu muhammad idris naira dari biyu abubakar murtala naira dubu biyu sannan akwai sharifatu abdulganiyu ita ma ta aiko da gudunmuwa wa marayu ta naira dubu biyu muna addu'a waɗannan duka allah ya saka musu da alkhairi bayan su akwai yahaya yusuf naira dubu daya akwai mustapha adamu naira dubu daya laula adamu naira dubu biyu fatima ummi naira dari biyar hajjara musa naira dari hudu saudar hassan naira dari biyu khadija umar naira dubu daya binta a naira dubu uku rabi mu'azu katsina naira dubu uku sadiya usman naira dubu daya zainab yawo muhammad naira dubu daya yahaya zainab ba na ba ha ya muhammad naira dubu daya sai ya haya uh, mudda allah sa na faɗi sunan daidai naira dubu biyu akwai hayatu ibrahim naira dubu biyu akwai maryam bala naira dubu daya akwai jibril adamu naira dubu biyar akwai aminu bala naira dubu daya akwai nasiru abdulsalam naira dubu daya akwai usman muhammad uh, uwa uwa leko awal naira dubu daya akwai nasir ibrahim hakimi naira dubu uku akwai isa idris naira ɗari uku akwai aminu haruna naira dubu ɗaya a kawon an samu total dubu saba'in da biyu da ɗari bakwai sannan a kwati an samu dubu goma sha shida ɗari bakwai da goma sha biyar a teburi an kai an samu gudunmuwa ta naira dubu sittin da biyar da ɗari bakwai grand total an samu naira dubu ɗari da hamsin da biyar da ɗari ɗaya da goma sha biyar muna maimaitawa stanbic ibtc bank account name Orphans Welfare Committee Jibril Kaduna account number 0011608115 Allah ya bada ikon taimakawa Allah ka sa duka muna cikin masu makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aljanna ranar tashin alkiyama Allah rama sai Allah ya ce ni وإذا ra'aita alladhina يخوضون lati ayatina فأعلم daidai ne a wannan aya Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka ga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyin Allah to ka tashi ka bar su ina ji mun fassara wannan jiya sai Allah yake to amma idan shi dan ya mantar da kai daga baya sai ka tuna to kar ka zauna da azzalumai ka tashi ka rabu da azzalumai malamai sun kai komo akan cewa shedan yana iya mantar da annabawa ko ba zai iya mantar da annabawa ba me ya kawo kai komo sun samu aya Qur'ani mai girma da Allah yana magana akan shi dan yace innahu laysa lahu sultanu innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina Allah ya ce lalle shi shedan bai da wata fawa a kan masu imani wadanda suka dogara da ubangiji annabawa su ne jagorori masu imani sannan su suka koya masu imani ma dogaro ga Allah to idan shedan bai da fawa ga dukkan masu imani wadanda suka dogara ga Allah kenan min babu aula bai da fawa akan wa bai da fawa akan annabawa to idan bai da fawa akan su ya za a yi har ya iya mantar da su ina mata ga da wannan sai malamai suke ce mantuwa ga annabawa ta kasu kashe biyu akwai mantuwar take da alaka da wahayi da Allah yake musu to wannan shedan bai da fawa da zai sa musu mantuwa kai shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan jibril yana koya mai qur'ani dan doki ko bai so shedan ya mantar da shi da jibrilu ya kamo aya kamin jibrilu ne ke karshen aya shi ma sai kamo farfarta sai zama suna kokarin karewa tare da jibrilu sai Allah ya ce mata la tuharrik bihi lisanaka la tuharrik bihi lisanaka ta'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana Allah إن na ta harin bihe لا تحرك kada ka motsa harshenka wajen gaggawa karanta Qur'ani bi ta'jala bihe domin ka yi gaggawa wajen karanta shi a kada kai haka ka jira Jibril ya gama karantawa tukuna kafin ka karanta Allah ya ce inna alaina lalle aikinmu ne inji Allah mun ɗora wa kanmu jam'uhu tara maka wannan ƙur'anin a cikin zuciyarka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun dauki nauyin za mu tara maka wannan qur'ani mu aje maka shi a zuciyarka Allah ya ce fa iza qara'nahu idan muka karanta shi ai idan jibril ya karanta maka domin jibril yana karantawa ne a madadin Allah sai Allah ya ce fattabi qur'ana to sai ka bi karatu me fassara da ma'anar to wannan jibril ma bai sani ba summa inna alaina bayana mu da kanmu za mu maka bayani mai ayata kusa kenan ga wannan ta nuna kenan shedan bai iya yin ta'asiri ga annabawa akan abin da ya shafi wahayi shi yasa Allah madaukakin sarki da ya zo magana ya ce alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا سبب ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا duk lokacin da Allah ya turo mala'ika ya kawo annabi wahayi Shi ne gaibi da ake magana sai Allah ya fa innahu yasluku min bayni wajen wa min rasa rasada Allah zai sa mala'iku bodyguard gaban annabin da bayan su zama masu tsaro saboda kar wani shedan ya zo kusa da zan Allah sallallahu alaihi wasallam balle ya canja masa abin da aka masa wahayi ko ya mantar da shi wani abu me yasa Allah yake sa wa'annan masu gadi na mala'iku su kewaye annabi Allah ce li alama an abda guri salati rabbihim duk annabawa haka Allah yake musu domin ya tabbatar da sun samu damai isar da sakon da Allah ya koro musu kenan har bana iko ake sawa su gadin annabawa idan an wa annabawa wahayi su ci gaba da gadin su har su isar da sakon yadda za su isar da sakon daidai ba tare da an samu wani shaidani ya canja musu wani abu ko ya mutar da su wani abu ba sai ne ba ku an gane wannan to ita irin wannan mantuwar to shedan bai da tasiri akan annabawa bai da ita saboda wannan aya innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalu to amma ordinary mantuwa ita wannan annabawa suna yi shedan na iya mantar da su mantuwar da ba ta da alaka da wahayi shi yasa annabi Musa da shi da yaron sayu shau Allah ya ce falamma balaga majma'a ba falamma balaga majma'a bainihima فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا يا عند suka yi ta maharar wayannan koji guda biyu nasiya hutahuma sai suka manta kifin su wannan mutuwa ce ta wahayi ko ordinary mutuwa ce ba wahayi aka mai manta da wahayi kenan annabawa ga annabi Musa yayin wannan addu'a yayin wannan mantuwa Allah madaukin sarki yana faɗa ta harshen annabi Musa yana ba da uzuri qala la tu'akhidhni bima nasitu qala la tu'akhidhni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra sai alƙawari da kabir duk abin da ne kada ya tambaya to yanzu shi wani abu ya faru ya gagara daurewa ya manta ya tambaya ya manta alƙawarin da suka yi kadir ce ah, ba na gaya maka cewa ba na kai hakurin tafiya da ni ba kala sai rabi Musa ce la tu akizni bima nasitu kar ka kama ni da abin da na manta kar ka kama ni da ni da abin da na manta mantawa ne kenan rabi Musa ya yi mantuwa ko bai mantuwa ba yayi mantuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا الله يقول ولا تقولن لشيء kada ka yadda ka faɗa dangane da wani abu da kake so ka aikata ka ce in ne fayilin zane ka gada ka ce gobe zan yi kaza a karka yi haka illa an yi sha Allah face ka haɗa maganar da in sha Allah a gane karatu zan je abuja gobe sha Allah za ka tafi abuja mata ka tace yaushe za ka dawo ka ce yau zan dawo sha Allah zan yi kaza wata mai zuwa sha Allah karka da baka in sha Allah ha ba ma guje zai je zai je sayan jaki a kasuwa a birnin Kano garin su ala ramma sai ba maguji ya haɗu da wani ɗan'uwa musulmi musulmi ya ce ba maguji ina za ka yi ce kasuwa zan je su jaki ya ce to ka ce insha Allah wala ba maguji ya ce musulman na kun shiga kakale kakale ga kuɗi a juna jakin da akwai shi a kasuwa ba babu ba yi kawo magana insha Allah to ba ya ne ba musulmi ba ne wannan mutum ne sai shi kenan a sauka lafiya ba ma guje ya wuce ya shiga kasuwa kamin ya isa layin da ake sai da jaki ashe ɗansa ne ya zagayo ya yanke masa aljihu ya zara kai to yanzu ya yi to inda ake sai da jaki kuma ya samu jakin da ya mashi kuma a yi da shi a yi sirki ya fahimci juna an daidaita me ya saura ya cire kuri ya biya yana zura hannu a jihu sai ji ya wuce sai ga shi zai yi sai zuga ba babu ya jiwo yana dawa gida tsautsai sai kara haduwa da wannan musulmin da suka haɗu da su sai gashe ce babu ya ah, ka samu yau jakin buɗe bakin babu ya ce an sace kuɗin insha Allah yanzu insha Allah mun harba mahallin da ba ya dauka ta ana cewa insha Allah mu abin da zai faru nan gaba ne ko wata riga ya faru shi ya musa ta kuri yayin da fatan wannan fili ma fili ya riga an gama da shi to a ba <laughs> saboda ya koyi ya koyi da wala ta kulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah sai Allah ya ce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka dan adam wani lokaci zaka iya mantawa to idan ka manta sai daga baya ka tuna to wazkur rabbaka idza nasita ka ambaci ubangiji ka in ka manta ka manta ba ka faɗa ba to duk sanda ka tuna ka ce insha Allah an zauna lafiya ko azura zauna lafiya to kun gana Allah yana cewa annabi in annabi ya manta kenan annabi yana yana mantawa sai ita irin wannan mantuwar annabawa suna ne suna yi an yi sallah tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruwayoyi sun zo da bambance bambance akan wata sallah ce saboda hadisan ba su ta faru ba misali za a yi sallah da raka'a hudu annabi ya a uku ko ya raka'a biyu ya sallama ya dauka sallah ta kare jama'a duk aka shi akwai wani sahabi da ake cewa zuriya da yi zul yadai wannan haya tuna mun da wata gaba mun yi karatu a baya mauki a ya mama eh sahabin da aka jefa shi cikin gona ta katanga kutuna na ce bara ibn malik so yan wada da yake kai ta mana gyara cewa bara ibn azi ni ma na bar malik na dawa na dawa azi ina komawa gida kuma sai na ga ashe bara ibn malik ne ba ibn azi ba sai ga yan wada da bai wasu har a rubuta su rubutu cewa ba da malakin nan ita ce daidai ba to da da ku duka babu tabbas ina ba da fahimci wannan saboda wani ya ce azim wani ya ce azim to sai na kare ta kwakwalwa ta na ce in Allah ya da nasu daidai to a shi ne ba nasu daidai ba Allah ta Allah ya sa mu sai zure dai sai zai ce a kasaratin salat usratin salat ya rasulullah ya ba Allah sallallahu alaihi wasallam an rage mana sallar da yau daga raka a hudu ta dawo raka a biyu misali ba Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ba a rage sallah ba ya ce to ta ke kenan annabi ce ni ne iya sani na na cika sallah to daga nan sahabbai sai aka ce ya rasulullah ai a ta zaka ya rasulullah a ta zaka sai a Allah sallallahu alaihi ya ce to tashi a cikin sallah aka tashi aka ciko sallah aka sujudar ba'di bayan an yi sujudar ba'di sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayo sai kalli sahabbai yace innahu a wata ruwayar ahadasa fi salati ya rasul shehu ya rasulullah wani abu ya faru cikin sallah ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana an rage sai manzo Allah ya kalli sahabbai yace innahu law hadatha fi salati shay'un abatukum bihi yadda lamarin yake a matsayina na mai karantarwa inda an samu sabon canji a sallah yadda muke yin ta an samu canji ba haka za a yi ba ba zan zo masallaci ne kawai in danna muku ba zan fara karantar da kutuku nan fara ce muku so ga canji da aka samu Allah ya turo da canji a sallah yanzu ba raka'a kaza za a ba raka'a kaza za a yi innahu law hadatha fi salati shay'un amba'atukum bi da wani abu ya faru a cikin sallah an samu canji da kamin na ɗabbaka sai na yi mai sai na karanta da ji muhammad sallallahu alaihi wannan abin da yake nunawa a matsayin ka na ustaz mai kokarin bincike sai ka bincike sai ka gano wata sunna a sallah wacce a masallacin nan ba a yi amma kuma sunna ce ga hadisi ingantacce ka tabbatar to ba zuwa za ka yi wa mutane a masallaci ba kai kai kai ga ka sarkin bincike a abin da za ka fara yi sai ka fara karantar da su cikin a karantar da liman a karantar da na'i a karantar da ladan da mamu ga yan kwamiti to jama'a ga hadisi da aka samu ingantacce kaza da da muke yi din nan to ga abin da ya tabbata a sunna kaza yake yanzu kowa yi karatu ko kowa bai karatu ba to daga nan sai ka fara kafa gawa, amma idan haka nan baka koya musu ba saboda zarfadiya sai ka danna musu a masallaci sai ka ruda masallacin wani har a gama sallar bai san me yake yi ba yana tunani ne akan wannan bakon abin da kai introducing a sallah ka cutar da al'umma ko su da al'umma ba ka cutar da al'umma in ba a yi sa'a ba sai ka rikitar da su sai ka ga masallaci ya rabu biyu ana ta rigima a masallaci wanda da an biyo ta hanyar karantarwa da cikin sauƙi za a karantar da kowa ba sai ba ko an gane fiqhun da ke cikin wannan hadisi to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana sai ce inna ma ana basharu an sa kamatar saura ni mutum ne kamar ku ina mantuwa kamar da kuke mantuwa yadda kuke mantuwa ni ma ina mantuwa in Inji in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce fa idza nasitu fa zakkiru idan ne mantuwa a sallah kar jira sai an gama nan take ku sunatar da ni shi yasa da liman yayin rakalwa sallar azhar ya yi raka a biyu me kamata yi ya zauna sai bai zauna bai miƙe sai a ce subhanallah subhanallah da ya ji subhanallah ta cika masallaci sai ya dawo ya zauna an gane karatu raka a biyu sai ya sallama sai a ce subhanallah sai sake miƙewa ya shiga to sallah ya sujjar ba a daga baya a gyara ta ya yi raka daya maimakon ya miƙe sai ya zauna sai ya ce subhanallah shi ne fa'iza da fito fa idan na manta ku tunatar ta ni in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi tabbatar da cewa annabawa suna mantuwa amma ba ta da alaƙa mantuwar da Allah ya ce ga wani sako je ka gaya wa al'umma shedan ya mantar da annabawa wannan mantuwa har abada ba ta yi wa ga annabawa Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce ne a gaba da rama mun fasara wannan wa ma ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay'in wa la yadhkuru la'allahum yattaqun Allah ce wa ma ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay'in wa inna ma tukutsawa cikin ayoyin Allah suna injili da ayoyin Allah suna injili da Qur'ani to kai da ka kaurace musu baka zauna cikin su ba kai ne ka kaurace musu ku da kuka kaurace musu saboda takatsantsan kuka kaurace musu don kare kanku Allah ya ce to hisabin da zai musu a lahira ku bai shafe ku ba bai ne ba bai shafe ku ba ba ku kuka sa su ba da suka fara kun tashi kun bar wurin Allah ya ce to babu hisabin su a kanku to wanda ya zauna ba ya shiga rikici wanda ya zauna ne ya shiga rikici shi yasa ba a zama gaban malamin bid'a mal in kana karanta manganun salaf sun tsoritar kwarai da gaske akan zama a gaban malamin bid'a saboda yanzu da zai jifa maka shubha dan kai ba kai karatu ba yanzu nan sai ya kawo su maganganu ya hada ya jajjona da wani misali abin sai ya kama hankalinka to an ce ba za a kira shehunai ba ba za a kira waliye ba Allah za a kira kai tsaye yanzu idan ka je wajen sarki kai tsaye kake zuwa wajen sarki ko sai ka bi wajen sallama sai Allah ya kara shehu karama sai a bi wajen sallama in za ka ga gwamna kai tsaye za a gaishe ko sai ka bi wajen darakta protocol ala kara wa shehu karama sai ka fito jin da harkar rogo to Allah ne aka rena za a je wajen shi kai tsaye Allah bai fi gwamna mulki ba bai fi sarki mulki ba dole sai an fito wajen waliyai su ne sallama ubangiji sanan ake sanan kai kuma da yake jahili ne zai ka girgiza kai kace babu shakka an yi da bayani ba wani bayani da aka gudu shirme kawai aka ha ah? sarki in ka je kai ta zama kofar gida sallamar da ya gaya mishi ba ya za a yi san zo zai san zo sai an gaya mishi to Allah ba to nan Allah ya yi kama da sarki ilimin gwamna irin ilimin Allah ne to ta ina suke kama da za a misalta su to kaga yanzu ka zo da ilimi kenan amma wanda bai karatu ba an jefa masa shubha ko ba jefa mishi ba an jefa masa shubha waliyan lahira kamar waliyan duniya ne yanzu bari in tambaye ku yanzu ministan abuja in ya dauko mota ya zo a convoy ko kawunan mutane ya dauko da bindigogi akwai dan sandan da ya sai tare shi ke babu wanda ya sai tare shi to shi ministan abuja ai kun gara kusa da shugaban kasa ne to waliyan allah waliyan allah kenan su yan sanda su ne mala'ikun duniya shi kuma minista shi ne waliyin duniya to idan mala'ikan duniya bai isa ya tare waliyin duniya ba ya mala'ikan lahira zai tare waliyin lahira waliyin Allah idan shehu ya kwaso mu da na kwarai da na banza ba mala'ikan zai sai tare bincika sai an kai mu aljanna to idan kai kumburin jami'i ne ba kai karatu ba sai ka girgiza kai ka ce babu shakka ko gwamnoni wucewa suke ba a tare su to ma ba za a tare shehu ba ya duro mu a cikin aljihu wallahi sai dai ya wuta da ku amma aljanna ne shi za a yi to hatsarin zama gaban malamin bid'a sai ya sa maka shubha idan baka yi karatu ba shi yasa salaf suka ce ba ka ba zama gaban malamin bid'a da ka bayyana malami akwai kurkushin a tare da shi akwai me kurkushin a tare da shi magana ka zauna gaban shekarar ta da kai bai taso ba rufa wa kanka asiri ka sai da dare maka in kana so ka tsira da imani ka shine wa ma'alan da zai taquna min hisabi min shay Allah ya ce walakin zikra dalilin da yasa aka ce su tashi daga wurin wannan zai zama wa'azi ga su yan bid'a zai zama wa'azi ga malamin bid'a in ya duba ya duba ya zama kowa sai fara cewa to ba shi ga matsala ya kamata a canja usulobi an fara samun gyara ko ba samun gyara ba an fara samun gyara walakin zikira la'allahum yattaqun domin ko su ma za su dawo su kiyaye dokokin Allah in sun ga an kaurace musu dawo akan hanya Allah ya gafarta mana wasu malamai suna kafa hujja da wannan aya cewa da kyakkyawar niyya dan taimakon addini kana iya yin aiki a gwamnatin da asalin gwamnatin ba ta Allah da manzo ba ce kamar gwamnatin Najeriya kan Qur'ani da hadisi yake gudanar da ita ba kan Qur'ani da hadisi yake gudanar da ita amma idan kace ba za ka shiga ba za a fata gwamnatin ko za a shiga ba da ita suwa za su yi arna zalla za su yi maka adalci za su yi tsara haƙƙin al'ummar musulmai da maslahohinsu babu to irin wannan gwamnatin kana iya shiga ka yi amma da tunanin kai za ka yi ya kokarin ka duk abin da za ka iya tsarewa na dokokin Allah kai za ka tsare a ba za ka yi tata ba ba za ka yi zalunci ba ba za ka cuci kowa ba za ka ba kowa haƙƙi ina fata ka yi ci wannan suka ce wannan kai ma ka shigo wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay'in walakin zikra la'allahum yattaqun Allah ta'ala ya kama dace sai Allah ya ce mai gaba da rama wa zarul ladina taqadu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhum ayatud dunya hmm. wa dhakkir bihi ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من أليم وعذاب أليم بما كانوا Allah ya yake wa zarin lazina takazu dinahum huzuwan wa la'iba la'iban wa wa lahawa wa zarin lazina takazu dinahum la'iban wa Allah ya ce waɗannan da suka rike addinin a matsayin wargi a matsayin wasa Allah yake kyale su ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana musu wazi suna wasa da addini suna ingile da addini to ka kyale da dama da cikin mutane suna fadawa rike ba su ne ba duk abin da addini ne Allah ne ce ayi annabi ne ce ayi ko kai ba kai ba kada kai wanda yake ne kada kai wanda yake izgi ka ga dore da gaggen wando wani ya ta da gaggen wando da gaggen wando sunna ne ko ba sunna ba ku lura da fulani ya suke sa wannan su fulani a dage fulanin daji mu tsokarar su da muke muna cewa kafi shanu ya kame mu gane sunna ashe ka ta fushe wa ɗan horiyo haka yake sa wannan shi daga nan suka ne ba karantawa suka yi ba sun gada da iyaye da kakanni daga kakansu wa shehu dan horiyo a mazan na halin sunna wannan sa da yake wa saboda shine sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai kaga wani ya sa wannan sa ya dage sai ka kyalkyale da dariya ka ce ka tsallake ruwan sake wannan wannan kalmar kadai ta mai da kai kafin ku ji wani babban hannu. saboda yanzu iski ne kake da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko a zaune da gemu ka ce taure ko bunsuru Iski ne ko ba izgili ba ne hazihi kalimatun tukhriju sahibaha min al-islam daf'atan wahida wannan kalmar ita kadai tana iya tunkuɗa ka daga musulunci da kai kauci da nafsi na ayoyin qur'ani ne ba duk abin da addini ne ba a wasa da shi ba a izgiri da shi ka dabbaka Allah bai baka ikon dabbakawa ba wannan wani karatu ne daban amma kada ka kuskura kai izgiri da shi ko wani yana da mata hudu auren mata hudu sunna ne ko ba sunna bane sai ka rinka masa izgiri kana masa izgiri ko mace ta sa hijabi hijabi musulunci ne ko ba musulunci ba sai ka mata izgil kuliya a laida ba wai mace mai hijabi kun san da san mata izala suka fara sa hijabi yara ƴaƴan yan bid'a abin su ake ran gafi da hijabi ana tafi ana tantabarun jahannama tantabarun jahannama tantabarun jahannama to yanzu shi mai cewa kan tabarin jahannama shi ma'uwarsa tana sa hijabi kaga shi ma'uwarsa ta zama tantabarar a ba jahannama ba ta sa hijabi mu ta zama tantabarar aljanna ta zama tantabarar ta zama tantabarar aljanna to ka gama ta mai hijabi kamar da ibji ko ne na yawan azumin nafila kamar da ibji ka shiga barayi ba a wasa da wannan harka wazarin da zina ta kazu dinahun la'iban wa lahawa sai Allah ya ce wa zakir wa garratu mul hayatid duniya sannan rayuwar duniya ta rufe su domin rayuwar duniya ce za ta huta ka ka zo har ka fara izgili da me izgili da addini rayuwar duniya ce ta huta ka ha kaga yan agaji da nufin ka kyalkyale da dariya ka ce yana jin da agajin da kuɗi kuke samu addini kake so ka zaga sunna kake so ka so kana ƙarya kake akwai wani igon munafurci a cikin zuciyar ka igon munafurci a cikin zuciyar wa garrat humul hayatu duniya rayuwar duniya ta rude su Allah ya ce wa zakir bihi to ka gargade su da alqur'ani mai girma in ji Allah kire da za a wazi da yake wazi da alqur'ani mai girma yake wazi da Alƙur'ani mai girma ake wa'azi makasudin saukar da ƙur'ani a yau mutane wa'azi a karanta da su ba a rubuta laya da sa aka saukar da qur'ani babu shi ƙur'ani wa'azi ake so a yi shi ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن إنا نحن نزلنا الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهذا ذكر مبارك أنزلناه وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له إن الذين كفروا بالذكر إن الذين mai girma don a tunatar da al'umma a kan shi a karanta shi a tunatar da jama'a musu wa'azi ba don layar duk malamin kubu da ta gani ya ba ta layar shi bai daura da za mu kama malamin su mu rike shi mai rubuta muku lawi yana ba ku caje shi ba laya a jikin shi saboda ya san ƙaryar banza ce shi bai samu kai ya da wa hankali ya makala maka mala abokan gero ce akwai waɗanda suka tsinto wata laya aka kawo masa suka farke laya, kun san me sai ne a rubuta a jikin layar abinda malamin kuma ya rubuta fala talununi wa lumu anfusakum wai abin da malamin yake cewa karka zarge shi ka zargi kanka kai kamar da kanka sakare shi sai ka tafi kudin kai hada ka da abin da bai da amfani tun daga ran duniya ya bar rantsar da za ka farka laya za ka rika ganin musu kullum iri iri za ka ga shirme iri iri ba lalle ne ba ƙur'ani za ka gari a ciki Allah ka tsare mu ka tsare mana akidan saboda haka Allah ya ce wa zakir bihi ka gargade su da wannan ƙur'ani. me za ka gargade su da shi an sana nafsun bima kasabat ai an turhana nafsun bima kasabat ranar da ake tsare rai saboda abin da ta aikata a tsare ta za a tuhume ta sai ta yi bayani kamar yadda in za ka karɓi bashi da jingina za ka mika abin jingina zuwa ga wanda za ka karɓi kudin shi in ka bashi ya riƙe a hannunsa sai ran da ka dawo da kudi kafin ka karɓi kayanka to yadda yake tsara wannan abun a madadin kudin sa haka za a yi wale a ranar tashin kiyama Allah ka gafarta mu shine an tubu salan nafsun bima kasab Allah ce laysa laha min dunihi min dunillahi waliyun wala shafi'a wannan ne kuma koma bayan Allah ba ta da wani wali ba wani wali da zai cece ta banda to kai kana jira wani wali zai cece ka Allah ce da laha min dunin lahi waliyu kai kuma kace ga waliyi plan mun fahimci juna tun daga nan duniya zai kai ni aljanna kai akwai taka tsaro a duniya ya kai ka aljanna ba gare kai ka aljanna shi wani tabbas yake da shi zai shiga aljanna da Allah tare mu nan wake da tabbas shi dan aljanna ni dai ban da shi Allah rama kai ba ne da shi to wai shi waliyin da ya baka garantin aljanna ina ya samo tabbas cewa shi zai shiga aljanna wallahi ƙarya yake bai da tabbas balle ya kai bai ci Allah yake ba ta da wani waliyi koma bayan Allah laisa laha min dunillahi waliyyun ji Allah wala shafi'a bayan ba ta da wani waliyi da zai taimake ta kuma ba ta da wani mai ceto da zai cece ta ji Allah kai ka jo kai da magana qur'ani laysa laha min dunillahi waliyyun wata kila kai baka gane ba Allah ya ce wala shafi'un ba wani mai ceto har yanzu ba gane ba Allah ce wa in ta'dil kullu adalin la yu'khadhu minha da za ta bai wa Allah fansa duk fansar da za ta kawo Allah ba zai karba ba Allah an gaba ba ba Allah haka ba abin da zaka ce Allah karbi wannan a duniya ke ƙa'ida a duniya barawo ya yi sata shi dan sanda na kallon gidan zane ya zara kudu wani naira ɗari ɗaya ƴan murtala murtala guda biyar ashe shidan sanda na kallon shi kawai ɗan sanda ya damgo shi suka zagaya ba ya ce mai gani jikinsa na rawa ya shigo dan sanda sai karbe tamanin murtala murtala guda hudu shi to ne ta ishe ka sai tura shi balawo har ya juya zai tafi ya ga da an rutsa shi shi zai ci juza kuma yanzu an karba a raba biyu mana a bashi rabi an kwashe tamanin an bashi nawa sai ya zagaya wajen mai kudin ya taba shi ce kai na kudinka ko baka da kudi a tuwe ce ina da tuwe ce taba ya laluba laluba ce inna lillahi wa inna an zare ce karka damu ba ne na dari da mun abin da murtala kalamu guda biyar bai ce ya ce to ga wannan fadari ga wannan nawa kenan ya ce a ya ce saura nawa ya ce saura ta ya suna hannun dan sa da ne dan sa da ka shi zai zare masa ido ya idan me zaka zare mu sata ce an yi ta to an fasa amma wai satar abbasa to kaga da ake wannan labarin ya inganta ya yi labarin ya yi ya inganta kira a duniya kana ibada wani abu kwaci kanka to a lahira za ka ba mala'ika wani abu kwaci kanka babu ba abinda za ka bai wa Allah ka ce za ka kwaci kanka a lahira shi yasa Allah maɗaukin sarki yana magana a kawo masu Allah ya ce ku zuhu Ba gullo. ku zuhu fa ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إيه. ولا يؤمن كل الناس بما كسبت كل نفس بما كسبت رهينة سيسوى إلا أصحاب اليمين الله يتامل تجي بجنات يتساءلون عن المجرمين ما سكت يا ما سلككم في سفر ما يا موسى سكت قالوا لم من المصلين أهل. ولم me ya yake su sannan har yaushe sai Allah ce shafa'atu shafi'in sai Allah ramma bannan je ka cikin suratul ma'ida innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi liyaftadu bihi min 'adabi yawm qiyamati ma nuqbil minhum wa lahum 'adabun alim to tuta yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bi kharijin wa lahum adabun muqim ya yawa wala mawludun huwa jazim an walidihi shay'a inna wa'da allahi haqq aha fala taghrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghrannakum billahi al-ghurur adara ma'ana ibrahim a cikin surfi shu'ara akwai wasu addu'o'i da ya jero yake roƙon Allah madaukakin sarki qala afara'aykum ma kuntum ta'buduna antum wa والذي هو ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين كيف الدعاء رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين كيف الدعاء صادق في الآخرين يسألك على واجعلني من ورثة جنة النعيم يقال الدعاء واغفر لأبي إنه كان من الضالين يقال الدعاء ولا تخزني يوم يبعثون وتعالى الله يباشي يوم لا يعلم in za a karanta wa'annan ayoyi kana ji da wani wai daga nan kun yi agirme a lahira zai kai ka aljanna to a cikin sakar tsaro ya kamata a baka gidan gaba motar da za ta kwaso sakar tsaro gidan gaba ya kamata a saka bari ku je wancan ayar Allah ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai za a rike ta a matsayin jingina dangane da abin da ta aikata shi kadai zai iya kwanto ta abin da ta aikata ba mai iya ka banda aikin kullu nafsin bima kasabat rahina jingina game abin da ake cewa rahar eh in ba ka wani hankali ce ba da ba shi dubu ashirin ga wannan hankali ta ce ka ajiye a hannunka ta zame maka garanti in na dawo da dubu ishirin sai in karba yanzu me zai iya sa in sake karba wannan hasada daga hannunka in na kawo ne to yadda ka san dubu ashirin kaɗai za ka iya sa hasadin na a karɓo ta haka aikin ka kaɗai zai iya fanso ka daga wajen Allah ba mai ƙi shine kullu ma kasa kasabat rahim Allah ce illa tabar yamin sai a tabar yamin masu aqidar da suka rayu kan sunna fi jannatin suna cikin aljanna ya ta da suna tambaya adin majirmi dangane da yan wuta su suna aljanna yan wuta suna wuta daga aljanna suke tambayarwa suke tambayar yan wuta ma sadaka sun fi sakar yan wuta me ya shigar da ku wutar sakara kalu ya wuta suka ce lamlakum bilar musalli ba musalla abinda abin da ya jawo mana to wallahi akwai waɗanda wasu manya ne a wajen Allah ba sa sallah wai waɗannan manya-manya ne na kusa da Allah ba su sallah ba ta talla ka ce babba ne babba ɗan wuce rai wai me yasa wai Allah ya ce wa aqimi salata da zikiri ka tsaye da sallah don tunani wai to kai da kake manta Allah kai ne zaka yi sallah da ka da Allah su kullum cikin tunanin Allah ne saboda haka ba sai sun yi sallah ba dama amfani da kasana Allah ɗin kullum cikin suna ne Allah ka ji wani ne hankali duk wanda bai sallah da wuce ɗan ne ku saurara ku je yan hakika duk wanda bai sallah to hakika shi da wutan ɗan hakika ba ka sallah to hakika kai da wutan hakika kai da wutan ne inji Allah ma talaka kun fi zakar ne suka ce lam nakum min al-muslimin Allah ya lissafa ya lissafa da ya je ƙarshe Allah ya ce fa matan fi shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba zai amfani ceton masu ceto ba zai amfani kai kana na kana jira zuwa cece ba ba za ka bi Allah ba kana da kana shan giya kana da wani wai wani ya ce ma ba matsala an je lahira zai kai ka aljanna zuwa na ƙasar kwade buwa wai akwai wanda ya kusa ba halawa da shi saboda shehu ya ci shi dan aljanna ne da an ce a daidai sahu ya ce oho sauƙin abu mutum daga nan mun san matsayin ba wani matsayin ka da ka sani babu a waccan aya da Allah ya karanta mana Allah ya ce innal ladina kafaru waɗanda suka kafarta lau an na lahun matil arzi jami'a da duk dukiyar da ke duniya gaba ɗaya ce ta su ci wa misila kuma abu bayan dukiyar duniya a ƙaro wata dukiyar da ta kai dukiyar duniya yawa liyabta dubi hebin azabi yau malkiyama don su ba allah su fanshi kansu daga azabar na tashi alkiyama allah ya ce ma tu kubbila min ba za a karɓa su ba duk dukiyar duniya sai wai kai ne babanka ya mutu wani zai ce wai zai masa fijjawo wai zai farko shi babanka ya mutu kana fama da bakin cikin mutuwar tsoho kawai zai gaji ana sallama kana fitowa kai wanzu ma duba kowa da dogon jirbi sai ka ce hanjin akuya wai yaya kamar ta yau uku mun zo mu maka fijja mu ba ka fijjawo ya kumbura zai fashe ko ana shi fashewa ya kumbura zai fashe to ne ka zo kace mun zaka mun fidda rike ka zai dan ka ce zaka farko baba na sai kai mun bayani yadda ka gano yana wuta zaka farko shi a wannan ba sai kana kurkuku za farko ka ba za a dauko belin ka baka je kurkuku ba to ka ce zaka dauko belin baba na daga kurkuku jahannama kenan ka tabbatar yana ina wallahi sai kai bayani daga san wannan in ba haka ba in nace kwala ka tere Allah ya raba mu kai Allah ya gafarta yau ne za ku karanta irin wayannan ayoyi sannan a samu wani zuri sai ke da maka da Allah ya ce wa in ta'adil kullu adalin la yukabiru Allah ya ce ulaika allazina ubtilu bima kasabu waɗannan sune waɗanda aka tsare su saboda abin da suka aikata sun riga sun shiga kuku suna matsayin jingina an rike bima kasabu saboda mai sai Allah ya ce lahum sharabun min hamim a gare su akwai wani abin sha mai zahin bala'i sharabun min hamim abin sha na tafasashen ruwa ƙur'ani mai girma ya ba mu labarin abin da ake ba ‘yan wuta su sha Allah ya ce wa in yin da jisu yi gasu wa su. Allah ka tsare mu بئس الشراب وساءت مرتفقا والسبت هو كاب كل جبار جاء سورة إبراهيم كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتي kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi adabun ghalib kai Allahu akbar saurara ku ji magana Allah ya kuzo yan wuta idan aka ba su abinci mai makara qur'ani ya ce wa da'aman za ku ذا غصة وعذابا أليما ولا طعام إلا لا طعام إلا من غسلين الله يجي إلا لدينا أذكالا a wajen mu ji Allah madaukakin sarki akwai satari da za mu ɗaure yan wutar wuta da satarin wutar jahannama za a ɗaure Allah ya ce wajen ga kuma malamai suka ce wutar jahim an kira ta jahim saboda suna da manya-manyan garwashin garwashin wuta ɗaya na wutar jahim ya fi girman masallacin nan shi yake tsaye yana fadawa kan yi wuta kisa kira ta da jahim saboda tana da manya-manyan garwashin wuta Allah ya ce wa ɗa'ama, sannan akwai wani irin abinci in ji Allah za ku tsakin mai makar mutum a makoshi shaƙe da adalci shi yasa sai Allah ce wala da amul illa min Gitsin shi ne irin kaira kuri ina ko ta kaya da ake ce kaira kuri to ta wutar da ce da an ci in ta zo kogoro za ta shaƙe shi ta makala kogoro ba za ta iya wucewa gashi a cikin wuta sai su rinka ihu suna agaza mana da ruwa agaza mana da ruwa Allah ce wa in yasta su idan suka nemi a su agaji da ruwa Allah ya ce yuga su za a gaza musu amma bi ma'in da wani irin ruwa kalmuhuli kamar narkakkar dalmar ruwan ya shi wuju idan ɗan wuta aka miko masa ƙoƙon wannan ruwa saboda zafin bala'i na ruwan in yi daga zai sha turirin ruwan in da kifin ka ɗan wuta gaba ɗaya fata fuskar da naman da ƙwallin ido da komai zai zazzago ya zubi a cikin ruwan fuskar ta koma ba sai dai ka ga rami ido da rami hanci wannan cinirin ruwan ne kawai yadda ke fuskar da wuta shi ne yake shi Allah da kansa da ya wannan tanadi ya ce bi isa shara tun da wannan abu sha shi shi za a ba mutum sha wata admur ta faɗa wutar da ta yi muni ake nan ne wajen zama ta wuta ya ce Allah nan ne wajen wuta wuce a waccan aya da ana ramma ya karanta mana Allah ya ce wa kaba kullu jabbarin alim dukkan garare mai girman kai ya tade ta Allah ya ce min wara'ihi jahannam nan gaba inda yake dufa ba baya ba nan gaba jahannam ta jahannama na jira shi Allah ya ce wa yuqamin min ma'in akwai wani irin ruwa wanda ruwan ciwo ne da turkamaki da tiwa na ƴan wuta aka tara aka tafasa shi ya tafasa ya tafasa shine wanda za a dauka a ba su Allah ya ce haka ba da wuta za ga ya tajarrabu yana kwankwada wala ya kadu yusiku da kyar yake hadewa in ya hade saboda zafin shi zai hada kayan ciki da saifa da kullu da hanta da turbi da jika da shi ya narka kayan cikin gaba da su ta dubar da wuta saboda bala'in da zuwa ya tajarra'uhu wala ya kadu Allah ya ce wa ya atihil mawtu min kulli makanin dalilin da zai sa ya mutu ba wanda bai cika ba da zai iya mutuwa da ya mutu wa ya atihi mautu min kulli makani mutuwa za ta zo mashi ta kowane gefe da Allah gabansa da bayansa saba da ƙasa gaba ɗaya mutuwa ce ta bayyana masa amma Allah ya ce wa babu wani mai Allah ya ce ba zan bashi ya mutu ba balle ya samu sauki Allah ya ce wa babu wani Allah ya ce wa bin wara'ihi azabul kalim bayan wannan azabar akwai wata azaba mai kauri tana jiransa shi ne bugu da mala'iku za su rinka mata da guduma da karfe na wuta a cikin wata jihannam Allah ka tsare Allah ka tsare Allah ka samu na cikin wayan da annabi ne ce Allah ka samu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne dai idan annabi ya ce ce ne kai kowa ma ya je ya ce ya rage naka ba mun ce ka zo annabi ya ce ka kaki ba duk wanda zaka rike ka rike mu dai annabi ya ce ce wallahi ka ka sa kwalliya ta biya kudin sabo سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك a saurara a saurara daga baki da muka yi a yau akwai alhaji tayir mahamud sarkin ruwan zazzau hakimin gudumar tudun wada muna tare shi a wannan wuri mai girma hakimi muna maka maraba da zuwa wannan wuri akwai malam umar hassan limamin masallacin juma'a na rikin kwarai mana muratun ya zo Allahu akbar Allahu akbar da tijo umar hakan hajji muna tare da shi a ah, takbir yau bai wata sati yau mana ke cewa shugaba na jiha ya sa mana lokacin da za mu je mu dubo daura da malam umar Hassan, da malam adamu aliyu to ga malam umar Hassan Allah ya kawo mana shi amma Allah ya je mu ji har gida mu ba shi Allah ya ƙara wa rayuwar mana albarka sannan akwai baki da muka yi daga jihar Kebbi tun daga wara wara tana can ƙarshen Najeriya daga su sai ruwa sai ka tsallaka da jirgin a inganci lokal government tun daga can wayannan bayan Allah suka zo suka samu da ziyara a wannan majalisi eh? sannan akwai baki da suka zo har yanzu daga mayo galwa waɗanda suka kawo mana ziyara suna tare da halar rama Allah ta'ala duk bai saka musu alkhairi tafiya cikin watan ramadan ba sauki ne ne ta ba balle mutum ya tafi tun daga bayan balwa a jihar adamawa tun da inganci lokal gabar a jihar kebbi da sauran baki da suka da sauran wurare muna addu'a Allah ya saka wa kowa da alkhairi alaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you.